wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har zuwa tashin alƙiyama yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce wadda ta daidai da 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 wadda ta daidai da 24 ga watan Septemba shekara ta 2008 a yanzu din ya kamata ne a ce zaman nan da muka yi a wannan majalisi na ma'anan masallacin muciya wato aljami'a salafi mu ci gaba da karatun littafin ta tahzibu kitab tauhid na imamul al-a'imma al-imam abubakar muhammad ibn ishaq ibn khuzaima Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sai dai saboda kasantuwar su ɗaliban da ke bibiyar karatun kwafin bai zo hannun su ba na inda za a tashi karatun a yau muke ganin in Allah ya so za mu kokarin amsa tambayoyi waɗanda suka aiko da su a rubuce don haka wannan kasar ne mai zaman kan shi wanda ainihin zai biyo ƙarshen kasusuwan ainihin wato karatun wannan littafi can ƙarshe insha Allah ta'ala sadda aka sauke don haka sai a kiyaye wannan Allah ya taimaka to an samu wata daga cikinsu za ta rinka dan karanto tambayar sai ta bani ma'anar ta kawai sai amsa insha Allah to me ke karanto Oh. yan bori ta wuce ban gane ba yan ce ta mutu ko Allah ya kyauta shi aikin bori ai bauta aljanu ne wato asalin hausawa a ƙasar nan da daga cikin abubuwan da suke bauta akwai bautar aljanu to yan bori kuma su ne kai tsaye waɗanda suke shehunnai na bautar aljanu ɗin shi ka duk mai bautar wani abu wanda ba Allah ba ba musulmi ba ne to kasantuwar wai ta mutu cikin watan ramadan kuma ta mutu lokacin haihuwa wannan bai canza daga komai ba sai in ya bayyana cewa ta tuba daga aikin bori bori dai kafirci ne ba musulunci ba allah ya kiyaye na mene lafi eh, darul hadisi ba a tudun wada take ba a gaskiya kwatas take a nan ne muka samu filin da za mu siya mu gina insha Allah ba a samu filin da za a gina ba a nan mu ciya shine amsar amma kuma aini na ko ina ne insha Allah ku alamun daren lailatul qadr na bayyana ne ta hanyar idan aka ce yau ana sa rai daren da zai biyo baya zama daren lailatul qadr za ku ji ranar ba ta zafi ko da ta fito ba ta da zafi sannan za ku ji garin yana da hudu'i shine za ku ji garin ya yi tsit to in dare garin ya fi natsuwa babu zafi sai ku ji iska mai daɗi tana kaɗawa sannan babu hayaniya idan wannan alamar ta bayyana ga dare ɗaya daga cikin dare rakin ainihin ramadan musamman dare rakin goma na ƙarshe to sai a ce wannan alama ta bayyana eh, cewa wannan dare na lalatul qadr ne na'am to Allah yaye wata za ta yi aure ne take fatan musulmi su taya ta addu'a akan matsaloli da suka taso mata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye miki waɗannan matsaloli duk wanda take da matsala ko wanda yake da matsala ma bai samu damar rubutowa don a taya shi da addu'a ba muna mishi addu'a Allah ya yaye mishi to ga wata tambaya a gabana wadda ta ce menene hukuncin mata ta ba mijinta gift na fulawa ko card ga mijinta domin sallah ko wani Gwaminta da ya yi mata ko ta yi mishi hmm? this is interesting boko kenan ya halasta mace ta yi karatun alkur'ani ah, a buɗe ko azkar wato tambayoyin guda biyu ne tambayar farko tana tambayar cewa mijinta ne ya wani abu na gwaminta ko na bajinta sai mata sai ta zo sai ta samu wata fulawa haka irin ta turawa yana shigowa haka sai ta miƙa mai suke tsalle ta rungume shi ko haka yan boko suke yi ko kuma ta bashi ainihin card congratulations duk irin wannan abubuwan wannan ɗabi'a ce ta kiristoci ba ɗabi'a ce ta musulmi ba don haka gaskiya saboda allah bai halatta musulmi su kwaikwayi irin waɗannan abubuwan ba musulunci yana da hanyoyin da ake taya mutum murna idan ya samu wani abu wanda ake ganin na bajinta ne ko na gwaninta ne wannan hanya ita ce a taya shi murna a yi fatan alheri a kan abu shikenan ya isar waɗannan irin cards da ake bugawa katin aure katin zanen kaza katin duk abubuwan nan ba ba asalin ba al'adu ne na musulunci ba haka ku yi kokari ku bar su na biyu cewa ko ya halatta mace ta yi karatun alkur'ani wato kanta a buɗe ko azkar a'a bai halatta mace ta bude kanta ba sannan ta dauko alkur'ani ta bude tana karanta ko kuma tana tilawa da ka ko kuma tana zikiri saboda bayyanar gashi ko bayyanar kan ya mace tsirara yana korar ainihin wato mala'ikun rahama yana jawo shaidanu zuwa gare ta to ta zo karatu ta ce a'udhu billahi minash shaitan rajim ta kori shaidan kuma ta bude kan shaidanin sun taho mala'ikun rahama sun kauce saboda haka lallai za ki karatun alkur'ani yar uwa ki kokari ki suturta kanki da kallabi ko da hijabi idan kina cikin gidanki ne ko kina cikin ɗaki na'am sai ya kuma eh. mace mai takaba bai halatta ta je makaranta ba sai ilimin da ya zama mata fardu ain wato abin da ya zama mata dolan dole ne to wannan shine lallai ya halatta za ta iya zuwa amma fa dole ta dawo ta kwana a gidan mijinta amma in ba karatu ne wanda ya zama mata na dolan dole ba to wannan kuma bai halatta mata ba ta fita eh. zane a daki ai ba laifi ba ne in dai zane ne kawai na ado in dai ba hotuna ba ne don an yi zane an zana wata bishiya ko wani abu wannan duk da sauki insha Allah. ban ingancin wannan maganar ba cewa khadija da za ta rasu annabi yana cewa ta gaida kishiyoyinta da maryam uwa annabi isa da asiya matar fir'auna da sauransu ban san inganci ko nagartar wannan magana ba wallahu a'lam in na samu na bincika kafin majalisin nan ya tashi zuwa ranar juma'a mai zuwa insha Allah ta'ala zan amsa muku Allah ya taimaka wannan ta ce wai ah, wai kowa ne yake da aljanu idan aljanu kuke nufi irin waɗanda suke buge 'yan matan nan ko mata ko marasa lafiya inda irin waɗannan aljanun da ba kowa yake da su ba amma aljani ne ake nufi ne karin to kowa yana da ne wanda yake tare da shi amma dai aljani ne wanda yake za a ce lalle ba haushe yana faɗi ya ce ai dai iska ce kowa ma yana da ita a'a ba kowa ne yake da irin waɗannan aljanu irin waɗannan ba sai dai in shaidani ne wannan wanda iblis ya wakilta a jikin kowane ɗan adam wannan shi ne Oh. a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wasiya ga kowa ya mishi wanka ba dan haka da ya rasu su sahabbai ne da su mutanen gidan suka ga dacewar matan shi su haɗu a wurin wankan da aliyu da abbas da kuma ainihin usamatu dan zai waɗannan su ne dacewar haka aka gani kai sai aka ainihin neman su su zo su mishi wanka din sallallahu alaihi wa sallam eh na'am Hmm. wai mijinta ne suka yi fada sai fara gaba da ita ba daidai ba ne don ya yi fada da matar kuma sai su koma suna gaba mai ce gaba ita ce wato ya daina mata magana kenan kuma ko ta yi mishi magana ba zai kula ta ba musulmi kada ya wuce kwana uku yana gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya fara wa ɗayansu magana daga ciki shi ya fi alkhairi to ita take mishi magana shi ya ƙi mata wannan zama ba na musulunci ba ne lallai ne in ta ga abin ya ci ya cinyewa muna ba ta shawara a bisa babi na nasiha ta shigo da wasu yan uwa malamai ne ko kuma dattawa ko makamantan haka waɗanda za su yi sulhun su domin wannan rayuwar auren su tana cikin haɗari a ƙarƙashin haka Allah ya kyauta ba ta iya zama da shi mana ai sai a yi sulhu ko ai wato irin ferin da bahaushe ya ɗauka cewa duk abin da ya faru kawai sai zama a yi saki ita ma duk abin da ya faru ita ma sai ta ce a yi saki asali wannan ba ita ce mafita da addinin musulunci ya kawo ba dukkan abin da ya faru sai a ce ga irin hanyar da za a bi a tattauna a samu mai cece mafita a kai shi ita ce muka kawo wannan ba wai kawai shi kenan sai ka ce to tun da ya daina magana da ita sai a rabu ba a sai a yi tunanin ya za a yi a gyara don a ci gaba da zama insha Allah wannan ta ce hadisin da yake cewa wai mace mai haila ba za ta ɗauki alkur'ani cikakke ba kuma wai ba za ta shiga cikin masallaci ta zauna ba halin dan allah a yi min cikakken bayani abin yana rutsar da mu na farko dai tukuna wannan hadisin bai tabbata ba yauwa hadisi ne ba'ifi jiddan ko munkar ko ma matruk karanta littafin bulogul marab tare da takhrijin a sheikh samir da kuma littafin eh, irwa'ul galil fi takhrij ahadith manar sabil lallai hadisin bai tabbata ba a ƙarƙashin wannan kenan idan bukata ta kama mace za ta iya ainihin wato zama a masallaci ko za ta iya shiga ko kuma za ta ɗauki alƙur'ani ta karanta insha Allah Allah ya taimaka eh. to wato asalin abin da yake faruwa akwai wasu kalmomi na turanci waɗanda rashin jin turanci ya sa ba mu iya gane menene ma'anarsa kamar yadda haka take faruwa da ainihin wato maganar larabci wato haka ce famin ko kuma gyaran kai ma'anar shi kenan kai da hausa asali to amma sai shedanci ya shigo cikin ai amfani da wannan damar a ce gyaran kai sai kuma a je ga kona gashi ko kuma sauya gashi a asalatan idan ke bakar fata ce bahaushiya ce ko na yaya asalin gashin jama'a irin taki yake sai kika wanke kika kawo mai da aka yi na musamman don sawa a wannan gashin a gyara shi wannan ba shine ake kira gyaran kai wanda ya haramta ba amma wanne ne ya haramta shine man da zaki sa wanda zai zuzuta gashin ya canza shi daga launin halitta ta mace bahaushiya ko ba fulatina ko inyamura zuwa ga wani halitta wanda za a ce ya zama na baturiya ko indiya ko balarabiya ko makamantan haka wannan shine da yawanci saboda an tashi ba a gyaran gashi din asali sai gashin mata na kasashen mu sai zama wani iri sai mutane suka ɗauka asali haka gashin yake kamar mutumin da yake wanka ne baya shafa mai sai kuga jikin shi yayi kamar fata kadangare to ran da ya shafa mai kuma sai ringa ganin cewa kamar ya canza halitta a yanzu da ya shafa mai yanzu ne asalin halitta shi ta fito a yadda take to haka ma yake ainihin da harkar gashi kada abin da zamu iya cewa duk abin da kika san zaki sa akan ke canza miki halitta daga yadda Allah madaukakin sarki ya halittar ke da mutane irin to wannan bai halatta ba insha Allah ta'ala na'am na'am al eh al'imamu abdulaziz ibn abdullahi bin baz ya bada wannan fatawar cewa idan mace musulma tana buƙatar ta azumi sai zama likita kwararre ya ba ta ainihin wato fatawa ko amsa cewa za ta iya amfani da wasu pills wasu magunguna waɗanda in ta sha jini zai tsaya mata don ta samu ta azumi ko ta haji ba tare da jinin haila ya dame ta ba sai ce ya halatta amma da sharaɗi biyu sharaɗin farko ya zama likitan da zai ba ta wannan maganin ya zama musulmi ne amintacce a cikin addini ma'ana kenan sharaɗi na biyu ya zama ƙwararre ne a cikin harkar likitancin don kai ba ta abin da zai haifar mata da wata lahani kuma daga baya Allah ya taimaka wannan kuma cewa take ko cewa yake yi ina hukuncin wanda ya fita daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin yan kala kato shikenan ya zama kafiri kenan domin yan kala kato kafirai ne don abin wai da suke nufi da kato wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce musu manzon Allah ya ce sai ce kato kenan wai manzon Allah ne kato wai su da su yarda da ainihin komi ba wai a ce wasu sai alqur'ani waɗannan mutane kafirai ne an fara yin wannan da'awa ne a nan kasar a ainihin lokacin wani mutumin ƙasar maroko mai suna ainihin muhammadu marwa yana wa'azi yana cewa allah tafi ne shi yasa sai aka sa mishi mai tafi ne waɗannan mutane su ne insha allah da shi yau wato ina ɗan zuwa kaɗan gashi cikon tambaya aka ce kuma gashi daga cikin danginka wato yana cikin mai tambayar take cewa kamar yana daga cikin danginta ne danginta ne ya samu kanshi a cikin irin wannan halin to zumunci ya kare tun da ya kama aqida ta kafirci kuma aiko Allah madaukakin sarki ya kiyaye inda gashi Allah yana cewa sai ta kawo aya shine dai mun fita kenan kawai duk mutumin da ya kama aqida ta kafirci sosai kuma a ce Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da shi kuma mu Allah ya tsare mu amma kuma ya riga ya rusa kanshi insha Allah wata ce take tambaya akan cewa ita ta gano danginta ba Allah ya taimake ta ta gano muna taya ki addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ki gano danginki don muna baki shawara ki bi sabubba me yawa ki samu dattawa waɗanda kika taso a cikin su su taimaka miki wajen ki gano su wane ne yan uwanki na'am wannan ta malam hadisin da ya nuna cewar addini a zuciya da sura yake kuma yaya cikakken bayani yake eh ma'ana abin da yake nufi Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana duban zuciyarku da kuma surarku wato ko da ka kudurci addini kake dan Allah a zuciyarka daidai ne to amma kuma dukkan wata sura da shiga irin ta musulmi lallai a ganka kana yin irin ta ina fata an gane kar ya zama baka yin shiga ko kuma baka hudda da musulmi to shine a samu kana da sura kana da siffa da shiga da mu'amala irin yadda an ganka ba a shaida cewa wani musulmi ne na wannan kuma ta ce don allah ya halatta mata mata su je masallacin juma'a su yi sallah na ya halatta mata su je masallaci inda babin ya halatta ne babu laifi amma sallar juma'a ba wajibi ba ce akan mace a cikin hadisi sahihi da abu da rawaito annabi ya ce da mace da matafi da yaro da mara lafiya ba wajibi ne su yi ainihin sallar a juma'a to amma in mace matafi ya tsaya ya ga za a yi sallar juma'a ya yi ta yi idan mace ta ga za ta je sallar juma'a mijinta ya mata izini ya yi daidai ne za ta iya zuwa insha Allah sannan ta sake cewa don Allah ya halatta mata su sa sarka da dan kunna na zinare ai mun yi bayanin wannan ajiya ko muka ce in dai har kwaɗan ne na zinare babu laifi amma in dai sarka da za ta kewaya ce ta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana insha Allah wannan ta ce mace ce ta je asibiti wajen binciken abin da yake damunta sai aka ce za a sa mata hannu a farjinta to yaya azuminta allah ya kiyaye ko da ya kai ga larura a sa mata hannu a farjinta in an sa mata hannu a farjinta din azumi bai kare ba domin baya daga cikin abubuwan da suke ainihin kare azumi tunda musamman kuma gashi larura ce ta taso allah ya kiyaye na'am in ya zama bayi za a raka ki ai kuma ba sai an raka ki har cikin ban ɗakin ba ku saboda tsoro dai tun da dai tsoron da ya zama muku jiki wadda ta raka kin sai ta tsaya a waje ai ba ta tsaya ba kuma tana har sai ta ga cikin bayin yaya in dai aka leka aka ga cikin bayi lafiya lau ai sai ta fito <laughs> shigura ki mata ku rage tsoro mm, Allah ya taimaka na wannan tana tambaya ne dangane da makaranta da aka ce wai mai suna Ja'far a mu ba mu da wata makaranta mai suna Ja'far eh ruwa da za yi bayani menene ake nufi mun ce ne ƴaƴan da aka sa musu suna Ja'far sakamakon bayan rasuwar jafar mahmud adam muka ce darul hadisi salafiya tana da wani trust tana da wani am wato akwai wani committee da aka kafa aka sa mishi abna'u ja'afar trust amnu abna'i ja'afar the children of ja'afar trust sunan shi kenan manufar shi shine duk waɗannan yara in Allah so muka ce za a ba su automatic scholarship wato za a ɗauke su makaranta in sun kai shekara uku naziri da firamare da sakandaren su har zuwa jami'a abin da muka ce kenan amma ba sunan makarantar jafar ba makarantar ba a sa mata suna ba tukun yanzu dai ake kan ginin ta insha Allah na'am to eh. a cikin mafarkin na'am na'am na'am na'am haka to mafarki wata take sai ta ganta a mafarkin ta faɗa rami a cikin mafarkin kuma sai ta ga ta fita da kyar ko kuma ta sha wahala in ta farka kuma ta wuni tunani sai zuciya ta ke riya mata ko yan kai ne wallahu alam ko ma dai su wane ne ki rinka karanta ayatul kursi in za ki kwanta kina yin alwala ki karanta falak idan nasu kina tofawa idan kin yi sallah asuba ki rinka yin ayatul kursi kafa uku falaki kafa uku nafi kafa uku qul huwallahu kafa uku in kin yi sallah magariba ma ki rinka yin haka wannan yana daga cikin kariya akai yan yankan kai kan duk inda kake ai dama suna bin ka suna auna wannan kan zai zai yi dubu kaza ko zai miliyan kaza Allah ne kai yake tsare a bayan Allah ina fata an gane Allah ya kara tsare mu da zuriyar mu da dukkan musulmi ba ke da na'am eh mutumin da ya buge wani da mota ba zai iya yin azumi ba ko kuma ya kashe wani ba shi ba zai iya yin azumi ba sai ya yanta idan ba zai iya yanta bawa ba kuma to al'imamu shafi'i cikin malaman fiqh sai yake cewa zai iya ciyar da miskinai guda sittin amma asalin ciyar da miskinai guda sittin din Allah bai ambace ta ba a cikin alkur'ani dangane da eh, kafara ta kisan kai abin da ya ambata shine wato azumi da kuma yan tabawa to amma imam shafi'i ya ce yana fahimtar girman munin kisan kai shi yasa ba a kawo sassaucin hukunci ba da ciyarwa Allah ya kiyaye na'am to masallatan da ake yin itikafi kamar da manzon Allah ya faɗi su ne masallacin Ka'aba da masallacin ainihin wato baitul maqdis da masallacin annabi sallallahu alaihi wa da ke madina waɗannan su ne abin da ya tabbata a cikin hadisin da al-imam abubakar ibn abi shaiba da al-imam al-isma'ili a cikin kitab al-mustakhraj da sauransu suka ainihin ruwaito dan haka wannan shine bayani insha Allah ma'ana ba a yin itikafi a cikin masallatanmu na juma'a da ke kasashenmu da sauran kasashe da kuma sauran masallatai na salawatul khams kamar yadda mutane suke ɗauka suke wannan magana tana sa mutane suna cewa wai an hana su itikafi ba wanda aka hana itikafi in kana son yin itikafi ga inda annabi ya faɗa can in ba ka da hali itikafi ba farilla bane mustahabbi ne hajji ma da take farilla a ina yake yin hajji a makka in ba ka da halin makka fa sai ka haƙura ko ka zaka ce zaka je ga tudu can a plateau da taraba ga duwatsu can ka je kai ta da marwa a wurin haka <laughs> je can ba sai da aka ibadan musulunci mai sauƙi ke in kana da hali ka da aka ce in baka da hali fa sai ka bari Allah ya taimaka wannan ta ce don Allah a taya ta da addu'a ya waye mata bacci idan ana karatu wai in dai ana karatu sai ta ji tana jin bacci shedan ne mune miki addu'a Allah ya yaye miki amma hanyar da zaki rinka bi ki rinka yin alwala sannan kika ji baccin zai fara taso miki ki irin yadda muka yi ishara jiya ki yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafa uku sai ki tofar hagu gare ki ko kuma ma za ki iya ƙara da min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi to insha Allah ta'ala waɗannan abubuwan na daga cikin hanyoyin da shari'ar musulunci ta karantar wajen korar ire-iren waɗannan shaidanci na shaidani wa kullu ibadi eh, menene inna shaytana yanzuru bainahum shaidani lalle ga sunan dai suna ainihin wato kai da komowa su ga cewa ba mu samu dacewa ba na'am wannan tace tana fama da ciwon ulsa tsawon shekaru har ta kai bana bata iya yin azumi ba ko ɗaya sai ciyarwa kafin wannan azumin a bara an biyo ta ramuwa a lokacin da ya kamata ta rama sai ciwon ya hana ta to yanzu menene hukunci allah madaukakin sarki waye muke wannan cuta mafita a nan shine babu ramuwa akan ki kenan tunda yanzu da dake ramuwar ma ulsa ta taso me za ki sai ki rinka ciyar da miskini guda ɗaya a madadin dukkan azumi da ba kya iya yi a yanzu azumin mukan da aka biyo ki a baya sai ki yi kokari sai ki ainihin ciyar da adadin su sai ki ciyar da abinci Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai wani magani in Allah so na siyo shi a jidda na siyo shi wurin wasu abokan mu daga kasar malaysia ake yin shi magani ne na alfa sosai sosai kan amma na zo da shi ne za mu gwada idan Allah ya sa mun gwada shi yayi to mun yi cewa za su ringa aiko mana da shi ana sayarwa da mutane a nan insha Allah ta'ala magani ne sosai in Allah kai mu gobe zan zo muku da samfurin shi za ku gani daga jidda ce can ta kasar Saudi Arabia muka yi magana da wani wanda ake yi da shi in Allah ya so in Allah ya so zan zo da shi gobe sai ku gani shi amma dai magani ne yana da matukar karfi game da ainihin cutar ulfa yana kashe ta ne gaba daya ba wai ta yi sauki ko talafa ba gaba daya take mutuwa da ikon Allah haka dai suka abin insha Allah na'am na'am budurwa ko yarinya ko mata aure duk ɗaya ce musulma da ya halatta za ta ainihin yi kitso to amma tambayar shi ne kitson da za a sa zare ko ya halatta to tambayar ita ce wannan zare zai iya bari lokacin da ta zo za ta yi alwala ta ainihin wato shafi gashin kanta kuma ruwa ya ainihin kai ga wannan gashi zare din baya bari domin da yadda na gani ko zare ko roba ana nannaɗe gashin ne gaba ɗaya to gaskiya ba daidai ba ne amma in da dan dan zare ne ɗaya za a dan ɗaura dan tukunan dan tukunan haka wanda bai rufe kan gaba ɗaya ba wannan akwai sassauci amma in ya zama kitso ne wanda za a yi rum a sa ainihin zare a rufe ko kuma roba ta wannan kun nisance shi eh. tsallaka sallah gaban masallaci bai halatta ba don saboda girman nunan annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam ba a ce mai sallah zai shekara arba'in da yi sallama ba da za ki gwammace ki jira shi har ya sallame saboda girman zunubin da za ki samu in kin wuce gaban shi Allah kiyaye wannan ainihin ita kuma take cewa mutum ne yana yawan yin mafarki cewa gashi ya tashi sama yana gudu to me ya zai zama dan sama jannatin ne ko Allah ya kyauta wato bari in yi muku wannan bayani kuma ku tsaya ku fahimci wannan bayanin da kyau galibi budurwa galibi wadda kuka ga tana mafarkin tana tashi sama to tana da matsala ne na abin da ake kira namijin dare galibi kuma a mafi yawancin lokaci irin wannan mafarkin yana fassara cewa za ta rinka ganin wani namiji yana zuwa yana neman ya sadu da ita ko ma yana nasarar saduwa da ita Allah ya kyauta hanya mafi sauƙi su ne hanyoyin da muka faɗi yin alwala lokacin kwanciya yin addu'a da sauransu idan kin zara da haka hakan ba ta yi ba samu ruwa yadda kika san ruwa ki rinka tofa fatiha kafa bakwai safe da yamma safe da yamma kafa bakwai na fatiha kina tofawa a ruwa kina sha kina wanka in Allah ya so wannan mafarkin zaki daina kuma wannan shaitanin namijin da ran ma zai rabu da ki kawai kullum abin da yake damun ku shine an yi kwana ɗaya an yi kwana biyu sai a ce malam har yanzu mun yi mun yi fa ita cuta Allah ne yake saka ta sai dai wani abu yakan zama sababinta ko da an ce maka ga maganin takafidin ba ana nufin yanzu daga sha shi kenan Allah zai kawar ba ana nema a wurin Allah ne ya kawar don haka in kin yi ɗaya biyu uku har zuwa kwana bakwai sai ki dan saurara bayan kwana biyu kin ga abin da kin sai ki sake ci gaba kine kina addu'a Allah ya yaye miki har Allah madaukakin sarki ya yaye din ina fata an gane Allah ya taimaka wannan ta ce ina hukuncin mijin da ya shekara biyu bai sadu da matarsa ba kuma tana gidan lafiya kalau idan har da gangan ya mata wannan to ya zalunce ta amma ina son ku rinka bincika irin waɗannan abubuwan wato duk abin da kuka ga ɗan adam yana yi saɓanin abin da ya zama na shari'a a rinka binciken me ya kai ga haka me yana da larura ne yadda ta fi ƙarfin shi ta fi ƙarfin matar akwai irin kuma ya sha faruwa sai a je a dankaro asiri sai zama shi baya kula matar kuma bai damu ba kuma a danƙe bakin shi ya kasa buɗe baki ya mata bayani don ta fahimci uzuri yasa kullum ku rinka neman mafita in matsala ta faru amma inda gangan haka to ya zalunce ta kuma lallai yana buƙatar ya roƙi ta yafe mishi sannan kuma ya fata Allah madaukakin sarki ya yafe mishi Allah ya kyauta wata ta ce surukar ta ce wato uwar mijinta ta bata yau wata uku kenan har yau ba a ganta ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya sa a ganta ku yawaita karanta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah kafa goma ne kafa hamsin ne kafa ɗari ne da daddare yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake yayewa wanda yake cikin bakin cikin wani nashi da ya bata ko wani nashi da aka sace ko wani nashi da ba a gani ba sai ku ga Allah ya dawo da shi cikin lami lafiya la haula wala quwwata illa billah wato babu dabara babu karfi gare mu ya Allah sai gare ka to ku yawaita yin haka ku yawaita addu'a da tabarru'i da koma zuwa ga Allah madaukakin sarki na'am eh na fi yawan sai da magani wani irin masu mota masu sai da maganin aljanu da mahabbatu sauda da asuba an yi sallah su sa su fita ba wai siyan maganin bane matsalar ita ce na kan saurare su gaskiya saboda Allah ina jin akwai kalirai da yawa a cikin abubuwan nasu wanda suke zuki ta malle siyan ko ƙarya su faɗa su ta kambama abubuwan wato sai suka mai da abin kawai ya zama kasuwanci ne da neman kuɗi to su ji tsoron Allah abin da ba su sani ba kada su faɗa to akwai dai hadari domin a cikin hadisi annabi yana cewa man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa wanda duk ya bada magani a halin ba a san ya iya ba in har wata matsala ta faru sai an ci tare shi wasu abubuwan da suke ɗiba suke bayarwa su ma ba su san ma'anarsu ba Allah ya kyauta sai ka ji mutum yana ta bayani malami in naji har abin tausayi yake bani yaya mutum zai iya karfin halin yana waɗannan maganganu waɗanda sai malamai masu ilimi za su tsaya suna yin su kawai sai ka gashi yana ta shafkota Allah ya kiyaye wannan take cewa addu'a nan da aka yi cewa Allahumma bi ilmika al-ghaibi wa qudratika ala al-khalqi ahyini ma alimta al-hayata khairan li har zuwa ƙarshe mutum yayi shi ne zai faɗi bukatun shi ko kuwa wato wannan ai du'a'u mas'ala ce eh, du'a'u ibada ce lafazin yadda ya zo haka zaki yi ta idan kina da wata bukatar nan za ki gabatar da addu'a ne ga Allah kamar yadda jiya mun yi bayani ladubban addu'a ki fuskanci alƙibla ki ɗaga hannu ki yi salati da makamantansu su ne wannan in kina da bukata kenan wato ku duba in kuna da buƙata ku rinka kintacen lokacin addu'a koyaushe kika roƙi Allah Allah zai karɓa amma akwai lokaci na musamman wanda addu'a ta fi ƙarfi ta fi karɓuwa shine daidai lokacin da aka sha ruwa kin sha ruwa daidai lokacin buɗe baki wannan lokacin addu'a ne daidai lokacin da aka ce an kira sallah kafin a tada ikama sannan daga sabda sha biyu na dare ta har zuwa asuba in ba haka ba kuma daga kamar karfe uku ko karfe biyu na dare har zuwa sadda alfijir zai fito waɗannan lokuta ne na ainihin karɓan addu'a to babu laifi sai ki tsaya ki faɗi bukatunki ga Allah kuma faɗin bukatu ga Allah ba nufin a kwana fa ana addu'a don kada mutane su fahimci kuskure wata ta je ta share buzu ta ce za ta kwana uku tana addu'a in kika yi addu'ar minti biyar ai dama Allah ya san abin da ke damun ki amma ya ladabtar da ke ne da cewa sai kin faɗa na haka in kika tashi faɗan ba zuwa baki kina cewa Allah ka bani kayan ɗaki da samiru guda kaza da cibar kallo guda kaza cokula guda kaza ledar ɗaki mai laushi ya Allah a a a dama Allah ya san bukatun ki dai sai ki dinkule sai ki faɗi kawai ina fata an gane Allah ya ce maka na'am sai mai kuma eh eh now now now wai mai ciki ce cikin yayi nauyi har ya zama ba ta iya yarin guma hannunta a kirji domin yin sallah ta kabbu ko wa to yanzu ya za ta yi kenan amma wai sai dai za ta iya sa hannunta a baya a ai ba a sa hannu a baya abin ba gayu ba ne a ce a yi haka ah. tun da dai hannu da zai sawa kirji ba sai ki sake shi don ke ne larura ce ai Allah ya gaba da gangan kika ki yin sunna ba Allah ya taimaka na'am fulawa kuma to <laughs> wannan artist ce kenan to ai fulawa mai take rubin ne ma'ana fulawa fulawa ce kawai ne na gani fulawa da ake a hannu ai gayu ne kawai ba wata fulawa da za a ce wai karki a hannu ko wasu malaman su suna ce muku akwai fulawa da ba za ki a hannu bane a to ai wannan fulawar na gaba ta abu ce mai rai ba ko hoton fulawa ne kawai za ki iya zuwa a zana miki fulawa duk har cinye hannunki duka ta zane-zane da abubuwan tun da ba asalin fulawar da aka hana yi irin wadda matan da suke wadda ake sa wuta ko wadda ake sa aska a tsaga amma wannan naku ai lalle ne kuke dan sawa da wani fenti fenti haka ko lalle a fulawar wai ko wannan zanen shi ne nashi eh na san da ai amma ai ba mu magana wani abin shedano a dole suke yin abin su ku kwamai da mutane kanan mala'iku ku ce ba za su yi gayu ba ku <laughs> bar su su dan gayi su dan yi fureti yan mata ne baki ne samari za su tawo ba eh danci ne na aljanu duk za su iya karya kan haka kun san aljanin ya shiga jikin mutum zai ta kawo wasu dalilai waɗanda ba a samu ƙwararren malami ba sai ta wasa da hankali don a ba da ƙarfi a can ɗin arabu da asalin makasudu Allah ya kiyaye na'am Eh. Eh. Eh. eh ban ji magana ta ƙarshe ba jiki ya tawari kamar yaya a'a tsarki da take sa ruwa take yi saboda ta tsabtace jikinta daga wannan eh, abubuwa da take biya ke tashi a jikinta babu laifi insha Allah ko da kai ga fasa hannunta daga cikin farginta dan ta ainihin wato wanke sai dai ta sani in tana da alwala shi ne alwalarta ta lalace na'am na'am eh. susuwa aljanu ko mutane to na'am na'am na'am ya buge ne ya buge tsohuwa bayan kwana biyu sai ta mutu da mashin ko akwai kafara mana ai wannan ma'ana asalin bugun da ya mata ba shine sababi ba shine sababi akwai kafara domin ya ya hukuncin kisa ne amma na kuskure na'am cewa. eh na'am na'am to alamu wai mafarki ta ga sunayen Allah guda 99 ga sunan burjik a mafarki kuma ta ga wata ga shi nan a tsakiya sannan kuma sai ta ga ta tashi bayan ta koma sai ta ga watan ya ƙara cika wallahu alam abin da ya sa fassarar mafarki ya sha bamban da fatawa ta fiqihu ita fatawa ta fiqihu za ta ka iya yin fatawa wadda kowa zai ɗauka aiki da ita amma yadda kika yi mafarki aka fassara miki idan kawai ke mafarki irin wannan fassarar shi ba za su zama ɗaya ba dan shi mafarki yana da alaka da tunanin shi ne mafarkin ina fata an gane misali yanzu ke kina yar makaranta sai kika mafarki kina ta kirga takardu haka kina ta kirga takardu ishara ce zuwa ga me yawa ishara ce zuwa ga karatu to amma alhajin birni da yake siyar da kaya yana kirga miliyoyi fa in yayi mafarki yana kirga takardu merori ne ma'ana tun da ashe takardu a hannunki daban da ma'anar takardu a hannun wanda yake harkar kuɗi saboda haka sai ku lura da kyau insha Allah amma abin da nake son nuna muku shine duk wani mafarki da kika baya wuce ɗayan biyu in mafarki ne mai daɗi sai ki ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar miki da alheri in mafarki ne mai ban tsoro sai ki a'udhu billahi kafa uku ki tofar hagu gare ki sannan ki canza daga yadda kike kwance in kina kwance da ɓarin dama ne ki koma ɓarin hagu sannan sai ki ja bakin ki ki shiru kar ki gaya wa kowa amma mafarki ne na alheri sai kika kwanta bacci sai kika ji ana hajjin bana labbaik Allahumma labbai sai kika farka sai kika don kuma <laughs> a Najeriya sai ki ce insha Allah sai ki ci gaba da addu'a Allah ya sa da mu za a tashi sai ki sake kwanciya sai ki ji ana hajjin bana to me yawa da ke za a tafi haka al'amari shi <laughs> so da haka sai ki tafatan fatan alheri Allah ya tabbatar da alheri kawai to wannan tambaya ce wata ta don Allah malam ina so ka yi min addu'a Allah ba ni miji na gari amin ta ce aurenta ya mutu ta ke so Allah ya ba ta miji na gari to mune miki addu'a Allah ya baki miji na gari insha Allah ko kuma Allah ya sulhunta ki da tsohon mijin ki ke ki koma ko dan an ce da tsohuwar zuma ake magani kuma tura suka ce the devil you know is better than the devil you do not know suka ce shaidanin da ka sani ya fi sauki fiye da bakon shaidani <laughs> Allah madaukakin sarki ya zaba miki abin da ya fi alheri mijinki ne na da ko ko wani sabo ne mune miki addu'a Allah ya zaba miki na alheri insha Allah ta'ala na'am na'am na'am ya halatta mana wai sun rabu da wani ne sai kuma kanin shi uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uba ɗaya ko sai zo yana neman ta zai aure ta an ce ya halatta jama'a wannan duk bugun tunani na hausa ne da yake shiga cewa ai ana barin halar dan kunya ƙarya ne babu wannan hadisi in dai yana son ta zai aure ta zai iya auren ta an ce ya halatta insha Allah a mutane ne ke faɗin haka amma magana ba ta da asali wai babu kyau mutum ana ruwan sama wai rinka sauraron karatun alkur'ani ko rinka karatun alkur'ani babu dalili akan magana haka hadisan da ke ishara dangane da haka hadisai ne ba isai al'imamin nawawi ya kawo su a cikin littafin al'adkar waɗanda asali ya ɗauko su ne daga cikin littafin amalil yawm wal laila na al'imamu abubakar ibn sunni don haka babu laifi ko ana ruwa in kina son sauraron alkur'ani za ki iya sai dai abin lura a nan idan hayaniyar ruwar ta sa ba za ki rinka jin abin da ake karantawa ba to kin ga a wannan lokacin babu fa'idar ki sa ruwa na hayaniya ba kya jin abin da ake karantawa na fata an gano Allah ya taimaka na'am na'am jinin haila ne ya ɗauke mata da daddare kafin lokacin sahur sai ta yi sahur da lokacin sahur ya yi wankan kuma sai da alfijir ya fito ko babu laifin ta yi haka insha Allah mutum ya mafarki na talla ko ko bakano ne zai samu kudi ne kun san bakano ne yake yawan talla daga sakwace ko <laughs> wani mutum ne mafarki yana talla me ma'anan mafarkin wallahu alamu me wa zai zama babban alhaji ne nan gaba Allah shi ya san daidai amma dai a zahiri ba mu zama farki ba ne wannan ta ce tana son a mata addu'a ga yadda ta ce ta ce ina son in yi aure amma mahaifiyata ba ta so malam min addu'a in shi ya fi alheri allah ya tabbatar min da alherin amin to ki dan lallashe ta mana ko ai aure alheri ne tunda dai har kina son aure ita mahaifiyar ki bata so me yiwa ko bata son wanda ke kawo ni me yiwa ko dai akwai wata damuwa saboda akwai a musulunci akwai bukatar na gaba ya wucewa na baya dan ya bashi saboda haka ina baki shawara ki tsaya ki nazari akan wannan amma dai mune miki addu'a kamar da kika roƙa Allah ya tabbatar da abin da yake alheri gare ki da kuma gare mu baki ɗaya da dukkan sauran musulmin duniya baki ɗaya na'am na'am na'am na'am na'am ban gane ba fa tana cikin azumi ya asalin tambayar take wato kwanakin jinin hailata kwana biyar ne amma da ya mata hudu sai ya ɗauke da ya ɗauke a hudu ɗin nan ta gani ba sai da gari ya waye shi kuma cikin watan azumi ne ita dai bata kwana da niyyar azumi ba ko dan haka bata tashi da azumi a baki ba to amma kuma ta tashi jini ya dauke yanzu ne abin yi babu wani abin da za ta yi sai ta ci gaba da cin abinci domin mai domin bata kwana da niyyar azumi ba saboda ta san cewa tana da hukuncin jinin haila ne ba za ta kama bakinta ba domin ne domin hukuncin ta hukuncin mace ce mai haila mace mai haila ko a musulunci ba ta ainihin yin azumi ba kuma ta kama baki Allah ya taimaka. No. Hmm. idan mutum zai ciyar da ɗanyen abinci zai ciyar da gwargwadon yadda ake kira sa'i ne ko biyu guda hudu a ce shinkafa ce sai ki tattara ki haka sai ki zuba sau hudu amma malamai sun siffanta cewa wanda zai gwada din kai ya zama gajere kai ya zama sharɓe dogo ta yake nufi da sharɓe dogo shine halitta ba ta gushe ba tana raguwa daga kan annabi adam har aka zo yadda muke a yanzu haka yanzu mutanen da za su biyo bayan mu haka za su yi ta raguwa su kuma domin halittar da sun fi haka tsawo kenan yanzu aka samu wanda ike za mu iya kiran shi tsakatsaki tsaki a cikinmu to zai iya ainihin aunawa su hudu in ba haka ba akwai kofuna waɗanda suke su ne matsayin mu dinnabi sai ki da guda hudu insha Allah na'am na fitar dare ba kyau ya fitar dare kamar ni namiji in fitar da daddare in ɗauki mota ta in kama hanya tafi kano ko kuwa kamar yaya da daddare misali a cikin gida sai ki fito tsakar gida ki ɗauki buta ko ki ɗauki kwano akwai kyau mana inda ma in za ku fita ku saurara ku ji asalin abin da yake faruwa iyaye da kakanni suka tashi suna cewa ba kyau ɗiban ruwa rijiya ba kyau a'a idan dare ya yi shaidanu suka ji gida ya yi shiru sai su taho sai su samu wurin hira ko su jirgiya ta yi shiru sai samu wurin hira shine in wani ya fito sai ya fito yana fito ko yana fito yana shashanci ko ba addu'a Shi ne sai su make shi sai a ce ai dama ba kyau a fito da daddare a'a asalin abin da yake faruwa rashin yin addu'a rashin ambatan Allah ne in ba haka ba rijiya kowace iri ce da daddare in kika yi bismillah za iya ɗiban ruwa tsakar gida kowane iri ne in kika yi addu'a zaki fito bismillah ko ki karanta wani abu na alkur'ani ayatul kursi ko falaki ko nasi ko ki ta'awuzi Allah ya tsare ki shikenan sai ki fito babu abin da zai same ki mun fatan kun gane Allah ya taimaka na'am na'am na'am saki uku idan ya kasance ɗaya bayan ɗaya mai gidanta ya sake ta bai halatta su dawo ba har sai ta yi wani aure a can auren da ba na haɗin baki ba ta wajenta ko ta wajen mijin ko ta wajen sabon mijin ma'ana ba auren kashe wuta ba idan ko ba haka ba ko da ta dawo to zaman banza ake amma in saki uku ce a kalma ɗaya ce na sake ki saki uku to a shara'ance wannan saki ɗaya ne haka suna ta tabbatar zai iya dawo da matar shi akan cewa sauran igiyoyi guda biyu sai dai ya tsarkake bakin shi daga irin waɗannan kalmomi domin kuskure ne na'am wallahu alamu kin yi mafarki kin ga haske a sama Allah shi kadai ya fi sani wato ba ma iya fassara mafarki ba dan koyo don ba mu san waye ya mafarkin ba don kamar yadda nace mafarki abu ne wanda yake da alaka da ke kanki ba wai fatawa ba ce irin in aka ce <coughs> wance tana da alwala sai ta kaza alwalarta ta kare sai fatawa ta aiki akan kowa mafarki kowa ya mafarki irin nashi daban <coughs> wani ya zo ya samu malam muhammad ibn sirina malamin imam malik yace ala gafata malam na yi mafarki sai na ji ana kiran sallah sai malamin ya ce za ka je aikin hajji ne ne fassara mafarkin wani ma yazo yace ala gafata malam nima na yi mafarki na ji kiran sallah sai ce kai kuma za ka yi sata ne a yanke hannunka shi ɗaliban suka ce yaya mutum biyu sun yi mafarki iri ɗaya ala gafata malam fassara mafarkin daban-daban yace wancan mutumin kirki ne don haka ma'anar kiran sallah gare shi a bacci ne zuwa hajji wa'azin azzin nasi بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ya kawo wannan ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa ka yi shela ga mutane fitarwa aikin hajji wasu a ƙasa ne wasu a ƙafa wasu akan abin hawa kaza kaza wancan kuma da ya ce ya yi mafarki na kiran sallah na fassara mai da sata ya ce saboda mutumin banza ne na fassara mai ne shi kuma a ƙarƙashin aya da take cewa fa'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariquna sai mai shela ya shela cewa ya ku jama'a cikin ku ko barayi ne haka kuma abin ya faru bayan kwana biyu sai aka baka ce ala gafata malam wancan ya tafi aikin hajji shi kuma wancan yana tan an kama shi ya fata an yanke hannun shi <laughs> saboda haka mafarki ɗaya yakan kasance yana da ma'anoni mabambanta ga mutane da gwargwadon yadda ainihin suke na'am wurin da yake da hoto in dai hoto ne na ainihin wato halittu waɗanda suke masu rai kamar hoton mutane ko hoton dabbobi ko tsuntsaye ko makamantan haka ba daidai bane musulmi ya zauna yana karatun alkur'ani saboda mala'ikun rahma ba sa iya zuwa irin wannan wurin ya kamata inda mutum zai karatun alkur'ani ya zama tsaftataccen wuri ne daga ire-iren waɗannan na na'am na'am na'am na'am na'am na'am to mutum ne wai ya yi zalunci da ya cuci mutane dukiyoyinsu da haƙoƙinsu yanzu ya zo ya tuba kuma gashi ya talauce bai da abin da zai biya su amma gashi kuma yanzu ya iya karatun Alƙur'ani, wai tambayar ita ce ko sai zauna ya ta karatun Alƙur'ani ya ta tuba Allah ya ce mishi na'am haka daidai ne amma kuma sai ya bi su ya je ya roƙi su. domin ya yi wa Allah laifi shine zai tuba ya yi wa mutane kuma ɗaiɗaikun su laifi sai ya je ya tuba duk abin da ya shafi haƙƙin jama'a sai ka tuba daga hannun haƙƙin tukuna imam bukhari ya ce da za ka zalunci mutane dukiya sai zama mutanen ba su san adadin dukiyar ba ba za ka zo ka ce musu da allah jama'a lokacin da ne ciyaman na local government ko lokacin da ne gwamna ko lokacin da ne shugaban ƙasa wallahi na ɗan ɗibi wasu yan kuɗi naku shine nake roƙon a min aikin gafara sai a ce a ɗan kai ba komi ba komi ai kai namu ne saboda talakawa ne ta suke ko dubu ɗaya ce ko ɗari biyar ce sai imam bukhari ya ce sai ka ambata in ka ce wallahi jama'a miliyan ɗari biyu ne sai ce miliyan ɗari biyu eh, a to ka dawo da su dai sannan ai magana yafewa dan ne don za su ɗauka da ko yan ɗari biyar ce ko yan ɗari uku ce haka sai su ji ashe kuɗin da za a gina musu asibiti ne ashe kuɗin da za a gina musu makaranta ne kawawa shi to sai su ce a'a ko kun fahimci wannan da ke zama Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan ta ce tana da zinare wato yadda take sawa kamar gold ko makamantan haka wanda yake ajiye ne ana biya mishi zakka ana yi mishi zakka mana zinare ana yi mishi zakka wato zakkar zinare kullum ta danganta ne da gwargwadon yadda take magana akan cewa idan <coughs> yana ainihin wato da kuɗi ya za a fitar da zakkar duk shekara ana ƙesawa sai a ce bana an gano kaza za a fitar da zakkar kaza haka ake insha Allah na'am mene to a ban san haka ba wai cewa yana daga alamar tashin alkiyama za a ga girgijewa to cloud hadari an rubuta la ilaha illallah a jiki ban sani ba wallahi na'am salatu tasbihi salatu tasbihi hadisi ne sahihi al-imamu ahmad da abu dauda da tirmidhi suka rawaito shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babban shi mai suna al-abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ga wata sallah da in so samu ne ya yi ta kullum in ba za ta yi ba ya rinka yin ta duk mako in ba haka ba duk wata in ba haka ba duk shekara in dai ya fuskara to ya yi ta koda sau ɗaya ne a rayuwar shi wannan sallah raka'a hudu ce in aka tashi raka a farko za a karanta fatiha a karanta surar duk da ta sauƙaƙa ta amma abu na farko da za a yi bayan an yi kabbar harama an karanta fatiha an karanta sura sai a ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa subhanallah wa bi eh subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ko la ilaha illa la ilaha illa Allah ko lafazin ya ɓace mu yanzu eh subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah ko wallahu akbar eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai mutum ya kafa goma sha biyar sannan ya yi ruku'u ya yi zikirorin ruku'u ya yi kafa goma ya ɗago daga ruku'u sami Allahu liman hamida din ya gama zikirorin ya yi goma haka sujuda zai yi bayan zikirorin haka ɗagowa daga sujuda har sai ya yi sujuda ta ƙarshe sai zama guda 65 kenan to in ya dago a jilsatul israha ita tunda ba a yi wata wata addu'a sai ya yi guda goma sai su zama guda 75 gaba da in suka zama 75 sai ya tashi haka zai a raka'a ta biyu haka raka'a ta uku haka raka'a ta hudu to waɗannan ainihin in ya haɗa su za su zama zikiri guda ɗari uku kenan to wannan sallar manzo Allah ya ce wanda biyu bai samu wata ko so ɗaya ne a rayuwa Allah madaukakin sarki zai yace mishi laifukan shi gaba ɗaya manya da ƙanana na salari da na ɓoye har ma ya ce na ganganci da na kuskure waɗanda ya sani da waɗanda ma bai sani ba Allah ya wata ta ce tana fama da matsala ta jinnu kuma ba sa taso mata sai idan mijinta zai buƙace ta wani lokacin kuma da zaran ya shigo gida ko ɗaki to sai su tashi ta ce ko akwai wani taimako taimakon baya wuce addu'a ki ci gaba da addu'a akan Allah ya yi miki wannan matsala ta aljanu iblis ne kakan kakan su can ya sha alwashi da ma sai ya fitine mu sai ya sa ainihin zurre shi sun fitine mu addu'a za ki ci gaba da yi da kuma neman magunguna da kuma sa mutanen da kike ganin mutanen kirki ne su taya ki yin addu'a din insha Allah na'am Allah ya taimaka to sai wa kuma eh haka shi ne duk bai dace ba asalin pharmaceutical companies kamfanonin da suke har hada magunguna da yake ba masu addini ba ne ba mutuncin addini da su ba za su ga cewa sai an hada da hoto kaza sai an hada da hoto kaza shine amma hadarin shine in dai hoto ne ya shafi abu mai rai to lallai yana da matukar hadari kwarai da gaske Allah ya kyauta inna ma kadai mutum zai yi kokari ya kiyaye gwargwadon abin da zai iya abin da kuma ya gaza sai ya ta addu'a Allah ya taimake shi ya kiyaye ko da gaban na'am oh. babu laifi mace tana bacci ta kwanta ba tare da kallabi a kanta ba ta tashi irin addu'a da za ta yi ta dare din nan ta yi a haka babu laifi amma dai in so samu ne kullum ya zama ta yi addu'a a cikin siffa ta kamala amma don ta juya daga wannan sashi za ta juya wannan sashi za ta ɗan yi subhanallah ko za ta yi tasbihi ko makamancin haka wanda aka ce wani sahabi yakan yi din nan kanta babu ɗan kwali ba za a ce kafe ba ko kuma sai ta je ta ɗaura ɗan kwali din amma abu ne za ta zaune yin shi musamman to lallai wannan ta yi kokari ta tattali dan kwali da za ta sa na'am alaikum salam to kar ku sa tambayoyin baki kuma su fi waɗanda ke rubuce ga waɗanda ke rubucen ko da za a maimaita mana wani azumin ba za su ce ba wannan yake wannan ko ta ce ko mutum ne ya bar matar shi da ciki yana zuwa gurin ɗaya matar kuma ba ta da isasshen jini a jikinta to malam a taya ni da addu'a ya sauke ni lafiya kuma Allah ya shiryar da su to amin abin ya fara kamar tambaya kuma ya kare da addu'a da to gashi nan dai muna fata Allah ya sauke ki lafiya kuma waɗanda kike roƙon Allah ya sa Allah ya shiryar da su ne musu addu'a Allah ya shiryar da su din na'am cewa hmm. inda ya tabbata ta aje ta aje kudi a ɗakin ta ba kowa an kulle to shedanu ne ke mata sata makarin wannan kuma shi ne duk abin da zaki aje ki ambaci sunan Allah duk sanda zaki rufe kwado ko zaki sa wani makulli sai ki bismillah Allah zai tsare miki dukiyarki daga ainihin shedanu su shiga shedanu suna sata da yawa suna kuma hada fada Allah kyauta na'am to mafarkin karnuka dai alama ce ta makiya mafarkin shanu kuma galibi yana bayuwa ne zuwa ga matsalar zubar ciki ko rashin haihuwa galibi mace ta ga tana mafarkin shanu to za ku ga cewa ko tana yawan ciki ya samu ya zube ko kuma ainihin wato gaba ɗaya ma ba ta cikin ma baya shiga ba ta kamsil ba ta ɗaukar cikin amma karanta dai alama ce ta maƙiya wato neman tsari za a yi ta yi jama'a maƙiyan suna nan gida da waje shedanin mutane da shedanin aljanu addu'a ce kawai da taimakon Allah yake tsara mutane ita sai ta gane to din mafarki ne dai take tana ganin sunan Allah da ayoyin alkur'ani ga takobi kuma ta gilma wallahu alam Allah shi ya sani ma'ana wannan mafarkin na'am eh na'am na'am na'am Hmm. na'am to wannan ba tambaya ta rubuto ba labari take bayowa ta ce ita ya ɗariƙa ce sai dai da yake tana jin karatuttuka na wai kuma har ta zo tana zuwa gashi kuma tana kishin musulunci kuma tana son ɗariƙa ta ita ma ta bambance kenan ta gano da bambanci Allah ya tabbatar da ke a musulunci Allah kuma ya raba ki da duk abin da ba musulunci ba shi muke muke addu'a kungiyar sahabbai wata kungiya ce kuma ta sahabbai ni ma ban san ta eh, to Allah ya taimaka to dai muna fata Allah ya tabbatar da ke akan addinin musulunci da sunna wannan take dan Allah idan mutum ya yi goyo a jikin yaron akwai nafkin nafkin din kuma alhali yaron ya yi fitsari ko kashi to yaya sallah idan yaron ki ya kashi a cikin nafkin ko fitsari in kika yi sallah da shi a haka sallar ki ta ɓaci domin kina ɗauke da najasar fitsari kenan ko kashi matukar kina sani amma a ce kin gama sallah da shi yana goye sai kika cire mishi wando sai ke ga akwai kashi ko fitsari bayan kin gama sallar a halin baki sani ba da ba za ki sake sallar ba amma in tun farko kin sani sai kika dogara da cewa to ai akwai nafkin to lallai sallah ba ce ba Allah kyautu wato wani ne ya ci dukiyar marayu ya kibiya har ya mutu shi ne ɗan uwan shi sai suka yi shawara bari su je su biya mai ai tun da sun biya mishi azaba kan ta ƙare wato ku daina magana kuma dukiyar marayu bashi ma in ka cika kibiya da gangan har ka mutu a cikin wuta ba a sa ka kana musulmi abin da zai huce fatarka daga shan azabar wuta ita ce a biya maka wannan bashi balle dukiyar marayu wadda tun anan duniya Allah ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawhu sa'ira masu cin dukiyar marayu da zalunci wuta suke ciwa kansu kuma za su ainihin shiga wutar Allah ya kyauta amma ana fatar Allah ya fi mishi tun da dai har yan uwan shi sun yi shawara a kan su biya mishi na'am to ta shiga cikin salaf to salaf kan ai ba kungiya ba ce kullum nan faɗi manhaji ne na'am na'am na'am wai wata ta taso ta ga laya a cikin gidansu ba sai ku cire take da yake kona ta ba ai abu ne mai sauki ba wai sai kin yi celebration da ranar kona ta ba sai kin ce yau dai sai na cire laya gidan nan kawai kin fito za ki tafi makaranta da da ki sai ki dibo laya ki zuba wani ma bai sani ba abin dan ba ta zala faɗa mai shi wanda ya ji layin ya ne ta bai same ta ba ba dole ya haƙura ba ya ce wane ne ya ɗauke miki layar da take kare shi to yau bai da kariya kenan haka wani dattijo ya kafin ya musulunta cikin sahabbai yana da gunki kullum gari ya waye sai gunkin wanka ya shafa mishi mai ya kawo sababbin kaya sa a sa turare sannan sai fada ya sujuda idan ya fita yana da ƴaƴa ƴaƴan sun musulunta sai su ɗauke gunkin sai su je sai su kwantar da shi a cikin bola a yadda yake amma sai su kwantar da shi cikin bola in uban ya zo ta bambamin fada zai gano inda gunkin shi ke ya ɗauko shi ya shashare shi ya ba shi haƙuri sai kuma ya sujuda ya gaishe shi aka yi ɗaya aka yi biyu aka yi uku kai ran nan dai da ya dawo cikin fushi ya tafi neman gunkin can ya gano shi da ya ɗaga shi sama sai maka shi da ƙasa yake ya gane cewa shi ma gunkin da ya aikin banza ne yace kullum ana ɗaukan ka akai ka bola ba za ka hana ba to Allah ya kyauta na'am sai wata ce malama ce tana zuwa karantar da yara amma ƙauyen babu mota kuma ba zai wuta je da ƙasa ba har sai ta hau mashin to karanta wannan in ta zama miki dolen dole ce wadda ina zaton da wahala a samu haka to babu laifi amma in ya zama ba dole ba ce sai ki nemi a miki transfer zuwa wani wuri wanda ya dace inda ba sai ya kai ki da irin wannan ba na'am cewa na'am na'am to wani mutum ne aka bashi kuɗi je kaka yi sadaka shi kuma sai bukata ta kama shi sai ya ranta ya ranta cewa in ya samu sai biya babu laifi idan kuma ya ga cewa shi ne aula shi ya fi dacewa da cin sadakar ba shi kenan ba wani sahabi ya aiki dan shi eh tafi ka je ga talaka can ka kai musu sadaka ko kuma aka ce ya je ya aje sadakar ne talaka su zo su dauka sai dan ya je ya dauki kudin kai ya zuba aljihu shi ya ni fa ba kai ne niyya ba sai suka je manzo Allah sai manzo Allah ya ce to shikenan kai kana da ladan niyya kai kuma abin da ka ɗauka tun da ka dace ka ce ya halatta kenan idan har ta ga cewa tana buƙatar waɗannan kuɗi sai ta mai da ita ce almajirar sadaka kenan na'am wannan ce tana tambaya ne wai shin kashin kaji yana bata alwala a'a kashin kaji ko ya taba jikinki ko ya taba tufafinki don kina sallah ko kafin ki fara sallah bai bata alwala ki ba domin ka'ida a musulunci ita ce duk babbar da ake cin namanta da kashinta da fitsarinta da majinarta ba na jasa ba ce ma'ana da wani mai magani zai ce miki ga magani kaza amma za ki hada je a taro fitsarin shanu ko fitsarin akuya a hada da shi babu laifi ko a ce wannan maganin za a hada da kashin akuya ne sai dai in wani camfi ne daban amma in dai babin najasa ne to waɗannan abubuwan ba najasa ba na ya danganta dukkan dabba kuna ɗaukanta ana ɗaukanta a musulunci da hukunci biyu ne hukuncin farko shine asalinta shine na faɗa amma duk dabbar da aka samu tana cin najasa ita ake kira jallala to wannan hannamanta ma bai halatta a ci ba aka ce idan kaza ce kafin a yanka ta sai a ɗaure ta ana ba ta hatsi ta ci har ta kasayar da wannan najasar kwata ko kashi da take ci in ko ba haka ban aka yanka ta to kada a saka ta a ruwan ɗumi domin tijewa sai dai a yanka ta sai a fasa cikin a cire ƙururin tukuna in ba haka ban kaza ya tabbata tana cin kashi tana cin najasa in kuka yanka ta kuka jefa ta cikin ruwan ɗumi wannan ruwan zafi yadda ki cikin ƙururin nata sai ke hayaƙi sai ta harbi sauran naman bai halatta a ci ba kuma Allah ya kyauta na'am wannan ta ce ainihin wato a cikin sallar walaha ana yin kabbara kuma ana yin ikama sirrance to ikama dai ba a yi wa sallar nafila ikama sannan magana kabbara kuma ana yi in kika ce kabbara in kina nufin faɗin Allahu akbar ana yi in kuma kina nufi da kabbara ɗaga hannu da ake yi to duk ana yi insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce maka na'am da shewa kuma ta Allah ya kyauta na'am Allah ya kiyaye na'am na'am na'am to wai miji ne tsakanin shi da matar shi sai dai matar fitinan ya ce har tana zagar mishi uwa saki ɗaya biyu ya faru a tsakanin su daga baya sai zai mata saki na uku ko kuma daga baya sai dawo ya ce shi fa yana son matar shi ko yana son matar shi tunda saki ya kai uku bai halatta su dawo su ci gaba da zaman aure ba in ku suka ci gaba to wannan zaman zina ne suke yi Allah ya kyauta na'am ta sai kuma shi ne ai rubutun ne sai haƙuri shi yasa a cikin program ɗin da na zana wa hol ɗin barul hadis duk irin wannan babu shi idan na gana haɗa shi wani irin automatic hol ne in kina da tambaya akwai lingon da zaki shiga kai ki tsaya ki faɗa da baki sai ki wuce sai tambayar ta zo gaban ma rubuce <laughs> kawai da baki zaki zo ki tsaya assalamu alaikum na tambaya ne ina hukuncin wadda ta sa a tamfar kamfala assalamu alaikum sai ta wuce tambayar sai ta zo mana ya takarda sir kawai shi kenan mu dauka wuce ya ba ki wuce mun yi tsarin abubuwa ne sosai in Allah so Allah da ya taimake mu hmm. <laughs> dole a zamanantar da da'awa ko sha Allah na'am eh, na'am a musulmin ya mutu da bashi ko da an ga ganganci ya yi ya ƙi biya to sai a marmaza a biya mishi cewa ba za a biya mishi ba don ya ƙi biya da gangan bai dace ba don kun sallama shi cikin azaba kenan shi yanzu ya ji ya ɗanɗana ya ji yadda take Ba zai dawo zai sai da komi na shi ko ƴaƴan shi zai tarkata ya gare biya bashin wa fasilati illati tu'i ko min fil ardi jami'an thumma yanzu kalla innaha laba an yi sallar asuba wata sai annabi ya ce ƴan uwan wana nan sai suka yi shiru yan uwan wani na nan suka yi shiru annabi ya ce wani da ya rasu jiya muka yi mishi sallah yan uwan shi na nan sai suka yi shiru sai manzo Allah ya ce ofa dai ko ku yi magana ko ku yi shiru yana can cikin azaba Allah saboda bashi da ake bin shi na dirhami biyu dirhami biyun nan bai wuce naira ɗari biyu a yanzu abin raura yake sai suka tashi da gudun su yan uwan suka je suka biya sai suka dawo suka ce annabi to sun biya sai annabi ya ce al'ana baradat alaihi tuhu yanzu mai fata shi ta huce tun da ya mutu yana cikin azaba Allah Allah kiyaye na'am zai tana tare da mahaifinta ne sai ta shiga cikin sunna sai kuma mahaifin ya ce ta bar gidan shi sai ta koma dangin uwa da ta koma dangin uwa kuma ta da uban baya ansawa to ya sai ta daina gaishe shi a sai ta ci gaba da gaishe shi har ran da Allah zai taimake ta ya taimake shi kuma ya ci gaba da ansa ajiya na yi magana wannan a wurin tafsiri anan da la'asar abubuwa ne mutane suka ɗiba wa kansu waɗanda sun fi su ga 'ya'ya suna da su 'yan iska amma ba sa damuwa da su sai wanda ya zo zai yi sunna shine za a ce ya zo da sabon addini ya zo da bakon addini Allah ya kyauta dan kunna na zinare in dai sarƙar da wato hanga din abin da ke rikewa in dai round ne bai halatta ba naka za ta iya samun wani abu wanda ba zinaren ba shine mai rikewar round ne in ku ba round ba ne kawai irin wanda hanga ne wanda yake dan makalewa to babu laifi amma kuma kwaɗan dan kunnan sai zama ba ba round ba ne da shi duk wanda ya zama round ne yana da kwana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma ta ce tana da matsala ne wato ba ta iya rike fassarar karatu ko akwai wata addu'a da ake yi addu'ar kenan ki ta roƙon Allah Allah ya sa ki rinka rikewa kuma ki sa ana taya ki addu'a Allah ya sa ki rinka rike fassarar karatu amma rike fassarar karatu akwai abubuwa da yawa da ke taimakawa banda hazaka shine ya zama kina iya fahimtar nahawun da larabci tukuna in ba haka ba mutum ba iya fahimtar dan nahawu ko dan yaya ko dan larabci ko dan kadan naga ce ta hadidu kitabin tauhid ba zai iya rike cewa ta ce littafin tauhidi ba saboda ramarin su yi shohala na'am Allah ya kyauta yau mace ce take da 'yar uwa ba sa jituwa yar uwar sai ta zama kamar makiyarta Allah kiyaye zumunci ya ɓaci kenan ana nan kuma a wannan hali sai ta mafarki ga yar uwar ta zo ta watso mata wani abu sai ta tashi kuma ba lafiya ko wannan asiri ne wallahu alam ta iya ya zama asiri ne ta iya yiwa ba asiri ba ne aljanu ne ke son su haɗa faɗa kun san aljanu suna yin abubuwan ban mamaki ta iya wani shaitanin aljani ne ya zo watsa mata wani abu a cikin da safe kuma ya tashi yana zaluntar ta jikinta na ciwo sai kuma ta ce ai wance ce sai sa in aka zana yana da kuwa nan aljanu suna magana ai wane ne ai wance ce ai wane ne duk sai ku rabu da su a ce dai fita ka ba muri albindumi wannan na tambaya ne dangane da sujuda ta karatun alkur'ani ko sujuda ta godiya ga Allah wato sajadatu shukri wai sai da alwala a dukkan sujudojin biyu ba sai da alwala ba domin waɗannan sujudodin in ba a sallah ne suka kama ba to ana yin shi ne a kowane hali suka samu Hey. Eh. budurwa tana yawan mafarkin shanu shi ne ya maganar da muka yi da alama tana da marab shi ne sahar marab ko nafsul marab shi ne namijin dare kenan shi ne matakin da muka faɗi shi ya kamata ta ɗauka insha Allah inda ma ban gane tambayar ba tana cewa wai da gaske ne maganar da aka ake cewa waɗanda ba za su kai shekara ba ko za su kai wai a watan ramadan ake wannan tsarin tun na jin ana magana a kan lailatul qadar ne lailatul qadar wannan dare ne na ainihin bajet da Allah madaukakin sarki wato yake bayyana tsare-tsaren shi amma ba wai ana nufin a wannan daren ne aka tsara ba an riga an tsara gaba ɗaya sai dai zartar da tsarin ne a wannan daren domin Allah ya riga ya yi tsarin shi aikin kan ya halicce mu to amma a wannan daren ne Allah zai kaddara wa wani kaza wani kaza wani kaza sai abin ya zama sananne ga mala'iku da za su yi ayyuka ta yi mafarki ta gani makarantu a aljanna na to amma ai a aljanna ai a aljanna kuma ba makaranta a aljanna ai to in aka yi makaranta a aljanna kuma ya mun kaɗe karatu da zai gare ba kenan ai mun so muke aljanna sai dai kawai ringa dago mana cinyoyin zabi muna yin buroshi da sun gari ya waye ba sauran littafi mujallabi ka ba mujalladai na duniya lahira ai za a je cin more wahala da aka yi karatu ne amma kin yi makarantun isa kin yi mafarkin islamiyya aljanna kuma ai kin ga aiki bai kare ba Allah ya ce mata wato wani lokacin akwai abin da qur'ani ya kira shi abghafu ahlamin burkaniyan mafarki in kika kwanta kina jin yunwa sai ki mafarki <laughs> ana jifan ki da tuwo amma kuma tuwon duk kasa ce a jiki yunwa ce kawai tashi ki ci abinci bai da ma'ana mafarki shine a ahlamin kenan tsirkane mafarki ne Allah ya kiyaye to sauran tambayoyin za mu bar su sai zuwa gobe insha Allah ta'ala waɗannan fa dai an karanta su duka to shi kenan waɗannan kwanan su ya tsare insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka da bayanai da zan yi kamar haka da Allah sai a saurara a gobe za a zo da wannan photocopy na littafi za a zo da shi kuma da wuri kowa sai ta yi kokari sai ta zai da kuɗin sai don gobe za mu ci gaba karatun littafin insha Allah ta'ala na biyu dangane da wa'azi da za a yi na tudun wada ranar lahadi ne mai zuwa za a yi don haka gobe laraba ko gobe laraba za gobe alhamis shi kenan kun ga karatunmu a nan wa'azin mu a nan saura kwana biyu kawai shine in muka yi alhamis gobe ko jibi juma'a muka yi to ranar asabar babu wa'azi a nan saboda ranar asabar zan je zan yi wa matan kaduna wa'azi ne a can masallacin sultan bello wanda za ta iya zuwa khalas za ta iya zuwa kaduna ne karfe goma na safe a masallacin sultan bello insha Allah ta'ala ba a yi karfe goma na safe domin wani topic ne daban wa'azi ne daban ya sha bamban da na zariya to ranar lahadi shine zai zama 29 ga wata kenan ko wannan ranar za a yi wa'azi a markazin salafiya a can tudun wada insha Allah ta'ala shi ma wa'azin karfe goma na safe za a fara zuwa sha biyu waɗannan su ne dai a sanarwa ɗin insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu bayan Allah da suka rubuto a taya su da addu'a suna da wasu jama'a da aka sace ko suka ɓata da waɗanda suka rubuto a taya su da addu'a na matsaloli da suke fama da su na karatu ko na rashin lafiya da waɗanda suke fatan a taya su addu'a Allah ya sauke su lafiya suna da tsohon ciki da waɗanda ke fatan a taya su addu'a Allah ya kawo musu mazaje na gari da dai duk sauran masu buƙatu gaba ɗaya muna roƙon Allah ya tattara mu gaba ɗaya biya mana buƙatunmu na alkhairai buƙatun da suka zama saɓanin haka Allah maɗaukakin sarki ya sauya mana da abin da yake alheri sai dai ina so zan yi muku nasiha akan abubuwa guda biyu kafin lokacin mu ya kare abu na farko shine watan azumin ramadan wata ne wanda yake babu wani wata da ya kai shi daraja daga cikin watanni ibada kuma ba sai an yi sallar tahajjud din nan an kwana ana sallah sannan za a ce mutum yayi ba ko qul Allahu ahad kika tashi kika yi ko da kina kan gadon ki kika yi salati kafa ɗaya da annabi kika ja mayafinki kika kwanta kin yi ibadar dare kuma ladan da ake samu za ki samu matar duk da mijinta ba bata izinin ta je sallar ta hajji ba kada ta je matar duk da ko da mijinta ya mata izini amma ya zama babu tsaro a wurin wato hanya ba lafiya akwai yan banga akwai yan kaza akwai yan takife akwai ecomoc akwai kaza to kada ki je ina fata an gane a in an tashi sallah wajen dawowa dawowa gida za ta zama mutum matsala saboda za a tashi karfe biyu na dare ne to sannan ku yi tsoron Allah kar ku mai da sallar Hajji din nan ta zama buki. wance ta je ni sai na je kuma mai gida na ko ya bari ko bai bari ba sai na je a jawo mishi aya a ra'aitar ladhi yanha abdan idza salla a ce to da kai Allah yake a'a ba da shi bane na daya nasiha da nake muku kenan na biyu ku ji tsoron Allah wannan rahma ce Allah ya yi mana da ya zama muna tara mata a lokuta irin waɗannan na azumi a ne musu wa'azi na yi saitin irin wannan misalin wato na bi da wannan misalin a wata ulacca ko wani wa'azi da ne na manta ko a kaduna ne ko a maiduguri ne na manta dai a samuru ne nake cewa yana daga cikin alherai da ake tara mata a ne musu wa'azi in kuka je abuja za ku ga matan manyan mutane da manyan mata ministers directors permanent secretaries principals headmasters wane ne za ku gan su mata ne ana tara su imamu abuja ya nemi su sai ku gama mace lokacin sai ku ga mata dubu biyar ko dubu goma in suka taso daga wa'azin nan lokacin sai a awa biyu ko awa uku motoci ba su gama wucewa ba to wannan alheri ne amma menene sakamakon alherin shine fatan da muke yi a samu a rinka aiki da abin da ake fare ya kamata mazajenku su rinka ganin kyakkyawan canji sai mijinki ya ga eh wa'azin da yake barin ki kina zuwa akwai alkhairi a ciki na ɗaya kenan na biyu idan ke ya ce ya kamata iyayenki su rinka ganin kyakkyawan canji saboda haka ku ji tsoron Allah abubuwan da ake wa'azantar da ku din nan to ku zama masu kasa kunne kuna yin ayyuka da su sannan kuma ku dage ku sani da cewa ibadar mace a cikin ɗakin mijinta to ta fi ibadar da za ta fito waje ta yi don haka karki ɗauka cewa tun da baki je sallar ta hajjin ba ko kuma tun da mijinki bai maki kin je ba to kin yi asara don haka a ɗakin ki ma ba za ki sallah ko raka a ɗaya ba sannan ba lallai bane sai kin yi sallah ƙarshen dare ko tsakiyar dare kin ga za ki iya ban kika yi sallar isha sai ki tashi sai ki gwargwadon abin da ya sauƙaƙa waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da na so in tunasashe mu daga ƙarshe nake cewa Allah ya albarkace mu a cikin abubuwan da muka faɗa da abubuwan da muke ji Allah ya yafe mana kurakuranmu da zunubanmu ya Allah muna roƙonka iyayen iyayenmu da kakanninmu Allah ya yafe wa malamanmu da malaman malamanmu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah